ci gaba da wasannin da ake yi na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a jiya a nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal ta lallasa faru island da kwallo biyar da daya yayin da france ta samu nasara akan netherlands da kwallo hudu da babu kungiyar kwallon kafa ta kasar belgium kuwa ta lallasa gabriel ne da kwallo tara da nema yayin da greeks suka tashi can babu ci su da estonia kasar bulgaria kuwa ta samu nasara ne akan sweden da kwallo uku da biyu yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar switzerland ta doke andorra da ƙwallo uku da nema ita kuma luxembourg ta samu nasara a kan ƙasar belarus ne da kwallo ɗaya mai ban haushi cyprus kuwa ta doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta bosnia herzegovina da ƙwallo uku da biyu yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta hungary ta samu nasara a kan latvia da ƙwallo uku da ɗaya a bangaren south america kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta venezuela sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da colombia chile ta sha kashi a gidanta a hannun faraga da kwallo uku da nema a nahiyar ashe kuwa a jiyan kungiyar kwallon kafa ta japan ta samu nasara akan australia da kwallo biyu da babu china ta samu nasara akan uzbekistan da kwallo ɗaya mai ban haushi south korea kuwa sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da kasar iran yayin da kasar syria ta lallasa katar da kwallo uku da ɗaya thailand ta sha kashi a gidanta da kwallo biyu da ɗaya a hannun kasar iraki idan muka dawo bangaren nahiyar afirka kuwa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar uganda ta doke egypt da kwallo ɗaya mai ban haushi gini ta samu nasara a kan libya da kwallo uku da biyu a yau kuma za a ci gaba da fafata a wasannin na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 inda a yau ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar denmark a nahiyar turai za su karɓi bakuncin Poland. Ƙasar San Marino za su fafata da ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Northern Ireland yayin da Malta za ta karɓi bakuncin ƙasar Ingila, Czech Republic kuwa gida za su fafata da ƙasar Germany ne, Slovakia za su kwarje gumi da Slovenia yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Romania za su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Armenia. Ita kuwa Lithuania za su karɓi bakuncin Scotland ne, ƙasar ƙungiyar ƙwallon kafa ƙasar Norway za su fafata da Azerbaijan za a fafata wasan ne tun daga misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, kamar da ƙasar Chad. sai a yankin kasar amurka kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar uruguay sun tashi sufuli sifili tsakaninsu da argentina brazil ta doke ecuador kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta peru ta samu nasara akan bolivia da kwallo biyu da ɗaya a nahiyar afirka kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta ghana za su karɓi bakuncin congo da misalin karfe hudu da rabi na yammaci agogon Najeriya. Najeriya kuwa za ta karɓi bakuncin ƙasar cameroon da misalin karfe biyar ƙasar cape verde za su fafata da south africa da misalin karfe bakwai da rabi agogon Najeriya morocco a gida za ta karɓi bakuncin mali da misalin karfe tara tunisia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Ardi congo da misalin karfe tara huta lafiya